والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شعب وتبذيب الآخر في رمضان صلى الله سبحانه وتعالى في الله Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci jami'in Sheikh Talhat Salafi Allah ta'ala domin ci gaba da darasin hadisi cikin wannan littafi mai albarka da ta min kalamin khairin anam na babban malami Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili al-Hanbali alayhi rahmatullah kuna cikin babu janabi za mu tashi hadisi na 165 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن في ثلاثة أكواب جمالية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام وأن حديث الفاموش لقى أورم الملي لا نائش رضي الله تعالى عنها تكي جيوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن لليم أزال الله صلى الله عليه وسلم تحمس للكفن annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa littafani fi salatati aswadi da tufafi yamaniyatin sannan waɗannan tufafin ɗan ƙasan yaman ɗan ƙasar yaman bizin sannan farare ne su sahuliya sannan kuma su sahuliya za mu bayani a kan sahuliyya da fassarar da malamai su yi ma sahuliyya nisba zuwa ga ina laysa fiha qamisun a cikin kayan da aka ma manzalar sama na likafani babu riga wala imamatun sannan babu hawa wannan hadisi haka aka ruwaito shi na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba da bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da tufafi uku aka masa littafi. tufafin nan guda uku tashin farko kafin mu shiga bayanan hadisan da yawa su ne malamai suka ce al-ida wal ida wal lifa izari wato farjalle sai rida'i mayafi sai kuma lifa wato babban mayafin wanda aka lallata annabi sallallahu alaihi wa sallam cikinsa yanayin tufafin an siffanta su an ce tufafi su ne waɗanda muka ambata akwai izari in yadda alhazi suke sawa shigar da alhazi suke ɗaura zani da ake ana ce masa farjalle sannan sai mayafi shine ridayi sannan kuma sai babban mayafi ko lullubi wanda aka lallada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa sannan sai aka ce yamaniya kayan nan daga kasar Yaman aka zo da su daga Yaman aka yi su sannan aka tuffanta su aka ce biyuri farare farare sai aka ce sahuliyya al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala yace as-sahuliyya بفتح السين وضمها والفتح أشهر يتقوى الصحولية أي مسير الفتحة وكما أتي الصحولية أي مسير الضمة تلك اللغوج غلاب سنتفتح سيتي والفتح أشهر أما ينفتح هي بشهر وهو رواية الأكثرين هم ينضم ينفتح شيني رواية مكي يوم الجمعة duk malamin da suka ruwaito wannan hadisin sun ruwaito da ima sahuliyya zinun dan a mata fatha ba za a ce sahuliyya ba duk da aluga ya ce dan a ce haka amma aksarin masu riwaya sun ambata ne da sahuliyya al-imam an-nawawi yace qala ibn al-a'radi wa ghayruhu babban malamin lugha al-imam ibn al-a'radi ya ambata da wajensa yace hiya thiyabun بيض تقية لا تكون إلا من الهدوء الشرعة كما تفع السعودي تفع شيء وجه تتفرع sannan bayan kasancewar wannan tufar fara sannan kuma na naqiya tsaftatacciyar tufa ce sannan la takun illa min al dole in aka siffanta tufa da cewa ta'uliyya to ya kasance daga auduga ake yi wato fararen kaya wanda suke fes ba zane a cikinsu sannan kuma su kasance na auduna ba na ruba su ne ake cin su sa umri wa qala ibn qutayba al imam an-nawawi ya sake cewa al imam ibn qutayba babban malamin zuwa ko babban malamin Ya yace siyabul bi'ul fararen tufafi ne wa lam yaqus sahabil qusli bai kebance ya ce dole sai na auduga wato ya saba ma limamin al'arabi a bangare na ya yi da cewa fararen tufafi ne amma shi al-imam ibn qutayba rahimahullahu ta'ala bai ce dole sai in daga auduga aka yi su ba wa qala akharuna wasu kuma malamai suka ce iya mansubatun ila sahul qasyatin bil yamani tuhmalu biha wasu malamai suka ce sahuliya wani kauye ne a kasar yaman sahul sai eh, ana danganta waɗannan tufafin kamar misali a Najeriya muna da ɗan lega ko shi ba yaji ne ɗan lega muna da ɗan furtuwa yaji sannan akwai wanda ake cima ɗan China sannan akwai wanda ake cima ɗan Madina mun gane to shine sai ce an danganta waɗannan tufafin zuwa ga gare to a takaice dai za ka iya fassara sahuriya a matsayin fararen tufafi ne waɗanda aka yi su daga auduga kuma ana yin su ne a garin da ake ce masa sahul garin sahul kuma a ƙasar yamen yake mun gane to wannan fassarar da al nawawi ya ambata kenan a cikin sharh muslim al-minhaj ala sharh muslim al-minhaj akan cewa fassarar sahuriya fararen tufafi waɗanda ake yin su a ƙasar Yemen a ƙauyen da ake ce masa su sai aka danganta waɗannan tufafin zuwa ga wannan akwai riwayar da ta zo da min kursufi min kursufi min kursufin ai min kursuni aka sake bayani aka ce waɗannan tufafin farare waɗanda aka ma'anar sallallahu alaihi wasallam da kafani da su min kursufi al kursuf a lugha al kursuf aw bid'a kun ga wannan hadisin ya sake fassara wannan riwaya ko wannan ziyadar da aka samu ta ƙara fassara mana me ake nufi da sahuriya cewa tufafi ne da ake nufi da auduga kamar yadda al-imam ibn al-arabi ya ambata mun gane to hadisin nan malamai sun fitar da nau'ukan jitu kamar haka na farko wujubul jabr ashe ya wajaba tunda amma manzo Allah sama da kafani to ashe ya wajaba idan musulmi ya mutu a masa da kafani na biyu karamatu ibni adam karamar da dan adam yake da ita hayyan wa mai. dan adam Allah ya girmama shi ko yana da rai ko ya mutu shi sa manzon sun ya ce innal mu'mina la yanjus a wata riwaya innal muslima la yanjus musulmi baya zama ne na jasa ko yana da rai ko ya mutu shi tsarkake shi sa aka girmama shi ko bayan ya rasu a masa likkafin sannan rigimu na uku istihbabu istafani fi iyadi al-jizi an so idan za a sa mutum da kafani mustahabbi ne ya zama kai ba wajibi bane in san samu ne abinda aka fi so a yi ma mutum fari da kafani amma da za a yi ni da wani abu ba fari ba to ba a saba ma Allah ba sai dai an ji khilafin aula an saba ma da aka fi so to daga in san samu a yi da farari idan akwai dalilin da zai sa ba a samu farare ba to shi kenan sai a yi wa mutum da kalar da ta sa, amma al'afu an ta kula ni'imar in babin ba. babin na wasu habbanci an fi son da kafanin da za a samu mutum ya zama fari na gaba istihbabu kauni kafin rabbi ta abwabi an so tufafin namiji ya zama uku duk da akwai bayanin da zamu yi nan gaba wanda ke nuna cewa ya halatta za a iya na mun fahimta amma a mustahabbi ne a yi mutum tufafi uku malamai suka ce domin Allah ta'ala yana zaɓar da ta sallallahu alaihi mai yadda abin da ya fi a idan muka zo bayanin kabari ai za mu ji yadda abin da ya fa masu haka kabari guda biyu ake da su a Madina ɗaya ya iya lahadu ɗaya ya iya shan ya kace to a biya a kira duk wanda ya riga zuwa shi za a muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai mai lahadi ya riga su sai wannan ya nuna ashe lahadi ya Allah ya zaɓa ma manzon sallallahu alaihi wasallam duk kuma abin da Allah ya zaɓa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin shi ne yafi Allah yana zaɓa ma annabin sa mafi fitin halitta da daraja ga baki daya Allah yana zaɓa masa abin da yafi gane ko an so likafanin da za a sama mutum ya kasance a yi masa tufafi sannan babu kauni hali thiyab min al-qusul an su tibabu da kafarin da za a sa mutum ya kasance daga auduga ba na roba sai zan samu ni a yi da auduga sannan ce babu Allah ya kuma ni haka bisu wala riba an so in san samu ne ka a kara ka a yi riga ka a yi rawai وذلك لأن الله تعالى اختار ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم shi ma saboda Allah ya zaɓa mu annabin sa ba a mu annabi rawani ba a masa ba amma za mu gani akwai ruwa da suka tabbatar da za a iya yi to waɗannan su ne nau'ukan fikihu na zahiri da suke cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kafanin da aka ma annabi sallama tufafi uku farare da kuma yadda muka yi bayani to akwai wasu matsalolin da suke da alaƙa da wannan hadisi bayan wannan fikir na farko الإمام النووي في هذا الحديث يتضمن أن القميص الذي قتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبيع عنه إلا تفحيه النبي صلى الله عليه وسلم أمت وان كان اتفاق وسلم لوك شند أكتفة تسعى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف حبيت سنة الثاني تو في معلم وان صلى الله عليه وسلم ya za a yi a cire masa tufafi kamar yadda ake cire ma kowace gawa ko kowane mamaci ko ko ya za a masa shi ke sai Allah maka mutum saki sai ya jefa musu bacci sai dukkanin suka kama bacci sai aka ji magana ba a san daga inda take ba cewa anik anik shiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thawbi yi ma annabi wanka a cikin tufafinsa to wannan rigar da aka masa wanka da ita da za a sa masa littafin to sai da aka cire masa ita ba da ita a kai shi ba kamar yadda wasu suke ganin haka ko suke zato har akwai riwaya ta zo da haka amma riwaya ce da fita, kun gane malam nawawi yace hada huwa sawabu alladhi la yutajawu ghayruhu لأنه لو بقي مع رطوبته لأحسن الأقدار wannan ita ce daidai ita ce magana wacce take ta daidai wacce bai kamata a fuskanta a kalli wata magana da ba ita ba domin da an su sallama da kafani da wannan rigar da aka yi masa wanka da ita to to da da kafanin da aka masa ya dafa a cikakke domin rigar da aka yi wankan gawa a kanta a wanke mutum alal akalli su ko ai ga za a ci zuba ruwan da ake magawa wanka ruwa ne mai yawa kuma da riga a ciki sannan ake ce an ɗaure kafaki an ɗora a kan wannan rigar har ma wannan rigar za ka ba da kafin da aka ɗora da ruwa za ka zai zama da kafanin a jike ci alimamu ya ce wannan na nuna sahabbai sun cire rigar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun masa wanka sannan suka sa masa waɗannan tufafin da aka ambata cewa tufafin guda uku zaki da yaƙi da kuma tufafi. Mun gane. Akwai riwaya da ta zo riwaya ce da yi fi, za mu karanta ta. الإمام أبو داود يروي توجع عشان صدر الزنزة دقا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيق فينا رسول الله في ثلاثة أسواد نجرانية الحلة ثوباني وقميص وجلة ما فيه الإمام الإمام أبو داود يروي توجع حديث يتيق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتيق kukkina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi ma'annan sallallahu alaihi wasallam da kafani fi talatati aqwabin da tufafi guda uku najraniyar yan kasan najran najran bangare ne a madina bangaren kiristoci nasara bani najran suna ƙarƙashin madina su suke yin wannan tufafi to wannan hadisin sai yake cewa da wannan irin tufafin na na najran aka yi ma annabi sulma da sai ya ba ya yi bayani sai ce al an sa masa hulla asin da asin wato riga kai rida'i mayafi da kuma farjan na wato eh, abin da eh, zai wa qamisuhu alladhi mata sannan kuma da rigarsa da ya rasu a cikin ta wannan hadisin malamai suka ce riwaya ce ba shi domin a cikin ta akwai yazid ibn adi yazi malaman hadisi suka ce ba shi ba a karɓar hadisi yazid ibn adi yazi a wajen malaman hadisi rawi ne wanda ba a karɓar riwaya sannan na biyu hadisin ya saba ma hadisin na Aisha wanda shine mahfuzi mafi yawancin masu riwaya sun ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa da kafani ne da tufafi guda uku sifar farko ita ce tufa izari wato farjalle sannan mayafi sannan kuma lifafi mun fahimta wanda wacce ita ce riwaya ta fadaciya to da wannan riwaya mun ambace ta ne a babi na ilimi a kan da ita amma riwaya ce da take da'ifiya manzo su kuma an cire masa idan da aka masa wanka da ita sannan sai aka sanya masa waɗannan likafanin da aka sa masa a riwayar muslim al-imam muslim ya ƙara a wannan hadisin ya ƙara wani bayani shi amma al-hullatu fa inna ma shubbiha ala an-nas fiha annaha ishtaraytu lahu li yuqbala fiha fa turikat al-hullatu wa qutina fi thalathati aswaj bir سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال أقوى سنوكا nana rabi Allah ta'ala anha a riwaya da ce ta taba siyan ma manzon Allah sallallahu da salama wasu wani izari da kuma hidayi masu kyau sai ta ce ma manzon Allah kuma in yaran su ai masa da kafa da su to da aka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ba ya amfani da wannan gulla din ba wadancan izarin da hidayi masu tsada na shiga ado sai ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya amfani da su ba sai aka yi amfani da wannan tufafin waɗanda aka yi su a garin sahu farare kuma na auduga wanda kuma babu zane a cikin to wannan hullar fa akadaha Abdullah ibn Abi Bakr sai kanin na da la Aisha radiyallahu ta'ala anha kowanne afwar Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq Allah an ma sai ya ɗauki wannan hulla sai ta ce to kenan tunda ba a annabi sallallahu alaihi wasallam da tafaki da su ba kuma dama na yayi ta kanwata ne na Aisha sai ya dauka fa qala ki ce la ahad sannaha hatta uqaffana uqaffina fi ala to ko la ta ba gona wannan tufafin zan je in ajiye idan na mutu da shi za a banda kafa kuma daga baya kuma sai ya ce law rabiha Allahu azza wa jalla bi nafsihi laqaffana fiha da fa Allah yana son al'umma manzo Allah ta saba da wannan kayan da ya zaba manzo Allah ya saba su da su a karfe shi saboda haka ni ma ne na canza ra'ayi a haba'aha wa tasaddaqa bi amanha sai je sai da wannan izarin da ridai yin na ka wannan kayan da riwaya wannan hadisi kamar da Imam Muslim wasu sun rudu sun zata waɗannan kayan masu tsada da nana Aisha ta siya ta ce a ai manzo Allah sama da kafani da su wasu sai suka zata su ne shi ne nana shi take bayani kada wani ya zata waɗannan kayan masu tsada aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani da su shi ya sa malamai suka ce likafani ba a san kecere ne a cikinsa ga wata shadda mutum yana da ita ya biya shi ke nan sai aka kimanta shaddan nan iyali dai kila dubu biyar iyali dai dubu biyar ga shi kuma kila ya ce yadi goma ga ko alawayyo zawaki farin zawaki wanda za a je a siya kila ya je wuce naira kaza ba to a yi amfani da farin zawaki dan a aje wannan shadda a ba magada domin abin da ya faru da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ya kira nana aisha radiyallahu ta'ala an yace kin ga kaya na guda biyu kakkan kan sayyidina abubakar guda biyu ya ce in ga waɗannan sababbi ga kuma tsofaffi fa in ana mitu fa kaffinuni fil qadid fa la al jadid aula bil hayy shi ku ɗan tsofaffin kayan nan da su za ku mallaka kafai sababbin nan kuma a sa su a cikin gado domin sabo ya fi dacewa da mai shi da ne suka ce ba a san ketare ni a littafin amma kuma ana son likafani ya zama mai kyau mai tsafta shi ya sa sai shi ya kowanne ƙarshen tsafta ke nan ƙarshen tsafta sai ƙarshen kyau sai to shi sa sai aka ce ai wa manzo Allah sallama manzo sallama sai aka masa littafin da mun gane amma ba a san ke shirin alkafani mun fahimta to wannan الإمام الترمذي يتي وقد روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة الإمام الترمذي أتكن سنة تنسع يتي حقيقة أرويه حديثي ما سيوا رواية مبنبتا أكمد للكفن عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي وحديث عائشة الأحاديث التي رويت في كفن رسول الله أما وانا الحديث الذي جبه لما لا رضي الله تعالى عنها شيني حديث اللي هو الذي جدش cewa annabi sallama an masa likafani ne da tufa uku zali da lidai da lifafi wannan su ne kayan da aka rufa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan wata matsala ce ita ma take da alaƙa da wannan sai kuma matsaloli wasu matsaloli da suke da alaƙa da gaba ki ɗaya na farko shine kafanun rajuli ya kulu min ra'asi mali idan mutum ya mutu to za a fitar da dukiyarsa a cikin dukiyarsa za a fitar da abin da za a ce masa littafai aslan ce amma idan wani ya kamar wuri wato ya kyauta ko ya kawo sadaka ko matallaci na da shi ko mutanen unguwa suna da ajiyewa in aka ɗauka aka masa amfani da shi ba a yi laifi ba amma asali za a yi masa amfani ne da dukiyarsa a ciki za a yi shi yasa malamai suka ce da zai zama abinda mutum kawai ya bai shi ne kudin da za a masa littafin sai kudi ya kare to masu bashi za su yi haƙuri sannan wasiya ba ta kaso ba ba wata maganar wasiya balle kuma gari duk su ma ba su da kafani ya cinye kuɗin da ya bai shi ke kun fahimta حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تجاري اكمنا سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه شيء خف من دماغ هو شيء من ذلك سمي تورا نجم مدينة فإذا كما في يوم تنسى حفي وقد نسيق ذوء مدينة تسمى سلسة لها عشان عن سيدنا مصعب وجعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ينا نبيه لأخي قامت أبنشي ينشي kawai sai fashe da kuka bai fashe da kuka sai aka tambaye shi sai ya ce me yasa kake kuka sai ya ce mun abu bin umar radiyallahu ta'ala anhu an rufe shi da kafanin da bai rufe shi ba idan aka rufe kai ke kafa ta idan aka rufe kafa ke kai ya bude manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ja a rufe kansa abin da ya rabu na kafarsa a rufe da ilmi wani nau'i na ganye da suke da shi a madina aka rufe shi ce da da Mus'ab bin umar ya fi da alkhairi amma ji ba abin da bai da kudin ma da za a masa da kafai sai yace inni qad khashitu an qad utilat alaina tayyibatuna fi da duniya shi wallahi ne ina jin tsoron kada ya zama an ba ba ba mu ne tun a duniya mun ce mun ji lafiya ba wannan tawabu shi na habban annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar mutum a cikin ta ake masa alkan tana ne da cikin abin da za a yi da za a kuci ya mutu me za a masa da kamar da shi idan wani ya ce idan idan idan idan idan makabarta sai an haka an biya to shi ma a ciki za a mutu. idan mai wanka ya ce shi ma sai an biya shi a ciki za a fitar idan sai an ce turaren da za a zuba a cikin ruwan wankan ko sabulin da za a yi masa wanka ko kuma magariyar da za a masa amfani da ita to duka cikin kudin mamaci ake fitarwa ba a ce ba za a fita a ciki ba a ciki ake fitarwa ne za a tunani daga zuciyarsa shi yasa Imam Bukhari a cikin sahihin sa babu yayi babu al-kafanu min jami'il mal babu da zai yi bayani akan cewa ko kuɗin mutum ga baki ɗaya zai ƙare a wajen yi masa likkafa ne za a masa likkafa. Mun gane. al ya kawo kamar yadda Al-Imam Abdulrazzaq ibn Abi Abdulrazzaq ya fita a cikin musallar dinsa yace al-kafu ne da jami'i sai. A fitar a yi ma mutum likkafa ne da dukiyarsa da baki ɗaya in ka aiki dukiyarsa kawai ita kafa ake da ita to a ɗan wannan dukiyar a yi amfani da ita. da Imam Zuhri da Imam Qatada wanda dukkanin su tabi'ai suka bani wannan fatawa in duk kudin mutum shi kadai kawai za a ce masa likafani da shi ya zama bai ban ko teki ba to ai masa likafani da shi wannan kuma mazhabin al-Imam Bukhari ce kuma mazhabin al-Imam Shafi'i wannan kuma na nuna mana cewa annamu ala at-tabyiz yuqaddamu ala ad-dayn wal-wasiyyah wal-mirath nauyi ɗawainiyarta za a yi ta kai mutum kabari kuɗaɗen da za a kashe to ana gabatar da su a kan kuɗin bashi da ake binsa ana gabatar da su a kan kuɗin wasiya in yi wasiya ya ce a bar to sai idan an gaba fitar da duk abubuwan da ya kamata a masa kafin a kai shi kabari sannan in sun rabu sannan a yi magana bashi sannan a yi magana wasiya sannan kuma a yi magana gano kun fahimta wannan na nuna karamar ɗan adam an girmama ɗan adam malaman fikihu suka ce idan mace ta mutu ita tana da miji to akan waye kudinta akan waye aka dora ma shin a cikin kudinta na ga da ta bari za a diba a masa likafani ko ko a abu da shi zai biya kudin malamai suna da maganganu guda biyu kamar yadda limamin nawawi ya kawo waɗannan maganganun guda biyu a cikin al a sharh al-mu'azzar cewa malaman fiqh suna da maganganu guda biyu wasu malaman suka ce mijinta shi zai biya mijinta shi zai biya domin lokacin da aka zo cewa za a da aka ba shi aure an ce zai ba ta masauki kuma zai mata fitsari to idan ta mutu tufafinta shi ne da kawai kamar yadda yake siyo mata kayan sallah in sai sallah sallah yake dinka mata kaya to haka idan ta mutu wannan kayan da yake mata na sallah to shi zai mata kuma littafai sannan suka fassara cewa masaukin da zai bata lokacin da take da rai taki kenan to idan ta mutu kuma zai bata idan an ce kabarin da za a yi in siyan filin ake yi kamar yadda wasu jami'an suke ko kuma mai haƙƙin kabari to duk mijinta zai أما الإمام بن حجر الظاهر أبتل الله المحلى بالآخر يتقول A حكمني أتكون كل الجزائي ba يوم خبري أيضا أن النمابة وشرع مني يعني أحد شعبي cewa idan ya idan ya aure ta a cikin shartar ɗau aure zai bani wajen kwana to yanzu tun da ta rasu ba ba hakkin shi bane ne ban da kabar in za ne sannan da aka ce ya mata kaya lokacin da suke da rai yanzu ko ta mutu Da da daban kayan sawa ko da in ji al na bin hazm al wanne ya muku a ciki wanne ya karfin dalili ko ya muku za a ce ita ta biya a cikin kudin ta koko mijin a dora masa nauyi eh? dama ta ba kudin ta ai shi ma kuma yana da gado a ciki idan ka mutu ta bar ba kowa sai shi to yana da lissu ma kashi yana da rabi zai tsaya rabi zai koma ke ce ka raba shi kuma da in kuma tana da ɗato ya ja mushi yana da ɗaya bisa to kaga dai kamar ni a gani na kamar kawai tattauna ce ta malamin ko tana da shi ko ba ta da shi wannan dai abu zai dawo kai shi domin idan aka ɗiba a cikin kuɗinta ya samu tasgaro a cikin gane shi ko ba ku gane magana da nake ba in aka ɗiba a cikin abin da ta bari aka masa duk waɗannan hidimomin misali ce a ce ya mutu a wani ne fi don karami ake yi akwai dubu da yan fili ake yi mutum ya mutu lokacin da na je Legas can kwanaki ba ne wannan tambaya na tambayi wani limami na ce ne da sun ce wai ko musulmai idan mutum ya mutu sai ya ce wallahi karya ne ya ce ai da lokaci ma da mun samu amsa kun ga ta guda biyu ne ke to ne da zai ku daina fadin cewa ana siyan kaba ba wanda ne da cikin ina kallon shi kun gane to to to akwai garuruwan da tabbas idan mutum ya mutu to inda za a ce masa inda za a rufe biya sai an ce masa ban ce ne ga ba ce a ne ga sai ga za a samu tabbas a game da ne to akwai wasu garuruwa da ake yin haka to sai a ce biya za a yi mai hakin kabari sai an biya shi za kuɗin da kafari sannan za kuɗin kirare kaga abin yana da yawa ko shi ya biya ko ba shi ya biya ba shi ya biya in an cire a cikin kudin da ya samu tasgaro a cikin gadon shi in kuma shi ya biya to dai shi ke nan ka ga dai duka kowanne dai yana kan mun gane da, daga kowanne ne yana da dai abin da zai dawo kan da aka malamai sun yi waɗannan maganganu guda biyu kuma suna da ƙarfi ɗaliban ilimi waɗanda suke bincike za su iya duba littafin al-majmu' shawul muhazzab da al-imam an-nawawi ko kuma asalin littafin al-muhaddith na Abu Dawud Shirazi a cikin shafi ya kawo waɗannan maganganun guda cikin matsalolin da suke da alaka da kafani ya halatta mutum ya tanaji ya kafanin sa tun kafin na mutu jawazu tadhiyiz ash-shakhs kafanahu qabla mawti ya halatta mutum ya ce to ga da kafanin sa ya ce kafani ya aji ya ce in ya mutu a masa da kafani da waɗannan kayan ya halatta an ko daga sayyiduna sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu yace anna imra'atan ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hujjatin mansujatin fiha hashiyatuha wata mata ta zo wajen ma'aikin sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta zo da wata burda ta zo da wata irin riga kamar alƙab ba haka asalin gurda an ce gurda, ana nufin gwado ko kuma abin nan barko to su larabawa hatta riga ta zama alkyabba wanda ake tura ta a saman kaya to suna ce mata rota mansuja wanda aka tsaka ta eh sannan kuma har gefen ta ma ta yi mun gane wannan matar ce ta zo sahal yana ba da labarin da ke a tajuna mal murdatu shin kun san abin da ake nufi da wannan al-murda din قالوا الماجران في سقة الشملة لجد أكي ساكا أصحابا تلل فمتن غباكي دايا وتما تكزوم من ذا الله تصمد والنبي قال نعم لسحل الماجران في سقباش سقبادة بيان سقيتان من أجل نبي الألبودة تشفاري تصفر هي الشملة قالت تتشي نسجت هذه ya mahaifin Allah wannan rigar da kaina na da tsaka fa ji'tu li aqsuwakaha sai na zo domin in sa maka ita ta zama taka kun baka kyautar ta dan karka tsaka kun gane fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha sai manzon sama ya karbi wannan rigar kuma yana da bukatar ta zan kuma ya karbi da kuma yana da bukatar ta wato rigar ta bata akharaja ilaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin ya fito wajen inji sai lata wa innaha izaru kuma sai ta zama masa manzo sallallahu alaihi wasallam sai sa ta kamar yi dora ta sama ba sai sa ta kamar farjalle ya sa ta a matsayin kamar wando tunda riga ce haka ne fadi wacce za ta ilma mutum to sai manzo bai dogo ta a sama ba sai ya sa ta a matsayin izari daga cibiyarsa zuwa kasa fahassanaha fulano sai wani daga cikin sahabbai sai ya kalli wannan sai ta ci sai ki faɗin sunan sahabbai sai fahassanaha fulano sai sai wani sahabbai wani sai ya ce ka wannan riga ta ba shi sha'awa fa qala sai ya ce uqsuliha ya manzo Allah ka bani ita ma ma ahsana kai wannan riga ce mai kyau qala al-qawm sai sahabbai suka ce ma a hasanta baka kyauta wala baka kyauta ba abin da labisa hannabi sallama muhtajan ilaiha annabi ya sanya shiga kuma yana kanta thumma sa'alta sannan ka karbi ka roke shi wa alimta annahu la yahuddu kuma ka san annabi in aka ce ba da abu ne ya za ka yi haka wani baka kyauta ba abin da ba shi shi yana da wata manufa za mu duba da shi manzon da sama duk abin da ka zo ka ce ba ka ce ba لستم خيرا ورغب المطايا وعند العالمين بطون راعي من ذا الذي تسلم شيني يبقوا حنن سيبقوا لقوا كوتا شيني شيني هو عزيزي سبحان تولى أخي با وانده سجدت أصفن هذا ومن ضيط صلى الله عليه وسلم تتغاب إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل ولو لم يكن في كفه غير روحه أجاد به فليتق الله الآخر هو الوعد من أجل النواهي عليكم ولجة بالمعروف والجود الساحب yace tarahu idan ma jita gudu hamdina idan ka zo wajen mazan sama ka zo wajen sa domin ka roke shi to yadda zai saka maka fuska annaka tubi illahi anta sahi kamar kai ka zo ka bashi abin da ka zo ka roka ya kira shi walau lam takun fi kafsihi ghayruhu idan a hannunsa kawai ransa ya rage mata shi kadai ya mallaka A galibi yake kyauta da shi yake fattafan yattaqi Allah da yake dan Allah bai roƙon shi kai yau to in ya ba da ran saura kuma ne shi ke na saura na bayan sun zo ko ne wajen wala take ya ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fantu da wannan siffar da wannan kawai yake siffar da ba aka ce a fata bai wutan a ba manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam to shi ne sai sahabi yake cewa mutane suka ce habawa na baka kin zabu a wannan. ka san manzan Allah sama duk abin da aka ce ba da bai ba da ya za ka tabbata manzan Allah sama shi ba ka yana alhali kuma shi kan yana san ta qala sai ce inni wallahi yace ni na rantsi da Allah ma sa'altu bi albasa wallahi ba na roƙe shi dan in sa ka bane a duniya inna ma sa'altu li takuna in da kuma za Allah ta kuma saboda ta zama fil da kafa mun gane shi kenan sa kana ta hadisi ta hadisi fa kana kafar shi wannan ga da zama da shi da kafa kun ga ya tanaji kafa ne tun kafin ne tun kafin ya mutu ya halarta mutum ya tanaji likafaninsa ya kafa ne ya ajiye tun kafin ya mutu amma na taba jin wanda ya haƙa ma kanshi kabari kun taba kun ga a jarida da kan ina jin sun kai shekara kusan biyu wasu za su iya tuno waki da wanda suka karanta eh, ya ma kanshi kabari ko kun tuno akwai wanda ya taba karantawa to ya halarta ya haƙa ma kanshi kabari a cikin masu ya biya shiga wannan kabarin ya ɗan gwada ya haɗa ma kai shi sabari iyan ba shi ya ji ya shiga ya gwada sabari ya ɗan gwada ga ya mishi daidai ko ku, akwai inda ya kamata a sassabe a ɗan ƙara gyara shi a sunna bai tabbata mutum haka ma kai shi sabari amma ya halatta mutum ya yi da mutum ya yi mun gane ya domin wannan sahabin da ya aikata haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka kuma annabi sallallahu ya san da haka kuma bai yi masa inkari ba wannan ya zama sunna ta daliliya sunna ce tabbatacciya ya halatta mutum zai iya tare da tsafani sannan a cikin wannan hadisin akwai wani da kyau. wa zai fito da dikin To, shi ma haka, amma akwai babban fitowar kila kuma zuwa to shi ne jazakallahu khair yin likafani da niyya na halatta za a yi likafani da niyya ko ba ka bane ga shi an faɗa shi ne fikihun da nake son ku yi shi sa nake muku da aka ce laysa fiha hadisun wala imama to za mu ji inda ya cancanta ya halatta zahiri shi ne muka ce da jawazul haqni bin qalis ya halatta kenan ai lakafari da riga sannan wafin babi hadithu mawti abdullahi bin ubayy bin salul sannan a cikin abin da ke tabbatar da ya halatta za a iya lakafari da riga hadisin mutuwar shugaban munafikan Madina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da ya mutu ɗansa Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to baban shi ya mutu don Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a sa masa wata kila Allah madaukakin sarki ya masa rahama ta sanadiyyar rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga zai bashi shi ke bashi bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masa gafara sayyiduna Umar Allah ta'ala anhu ya jawo aya in taghfir lahum in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun sai manzo ta in nama hujjirtu ai an bani zabi ko in nema musu gafara ko ka in nema musu gafara wannan abin ban al'amarin amma a ƙarshe ne sai aka saukar da aya ko ma kana lin nabiyyi ko والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أخطب قلت وما كان إنسان إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تضرع منه إن إبراهيم لأواه حسن ومحل الشاهد هي من ذلك ثم يا بادر بجزع أن يلقف لي لإياه sunan ya halatta za a iya yin kafani da riga amma a babi na mustahabbanci an fi son a yi da abin da aka manzan Allah ta salama da shi shine mamaci a ɗaura masa farjar na namiji sannan a rufe masa jikinsa sannan kuma sama kenan sannan sai a ɗauko babban wanda kafin zai harfe shi da shi lifafi ce na ko lifafa rufe shi na a shi da shi mun fahimta sauki zan sauki ba wata wahala a cikin kafin za mu gina mata to sai likafanin mace likafanin mace akwai hadisi kwara ɗaya da ya zo a cikin sunan abi dawud amma hadisi ne da bai inganta cewa ga hadisi wata sahabiya da ake ce mata laila bint qa'id as-saqafiyya tace kuntu fi man ghassala umma kulsum bint rasulillahi sallallahu alaihi tace ita tana cikin waɗanda suka yi ma diyar annabi sallama ummu kulsum radiyallahu ta'ala anha matan wa matan Usman ibn Affan bidda Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala tace tana cikin waɗanda suka musu mata wanka inda wafatiha lokacin da ta rasu fa kana awwala ma a'tana rasulullahi sallama al-shiqa farkon abin da annabi ya riko mana shine fardallansa shine ake ce masa alhikmu ko a ce alhiqa ko a ce alhiqa ko a ce alhikmu wato zani ne da ake daura shi daga nan ai nan asalin nan wajen shi da ake ce masa ikiyu to daurin da ake shine sai shi zanin da ake daurawa laraba suke tsora ta ce masa alhiku ko a ce masa alhiku ta ce to wai farkon abin da annabi fara ne ko musu kenan Kun maje ku sannan ya ne ko musu riga rigar da mata ke sawa irin wannan rigar da suke sawa after dress ita ce ake ce mata alhiku ko a ce mata alhidaya sun jima'a sannan ya ba mu dan kwali in an ce alhima ne abin da ke rufe ma mace kanta kuma ya rufe mata wuya kamar yin dan hijabin nan da nan suke sawa a asibiti summa mulhika sannan manzon su ne miko musu da kafani babba wanda za ta nan ne ta a ciki guda nawa ke muka sama hmm? summa idan bi thawbil akhar sannan kuma aka sake zuwa da wani katon tifati ya kanan ne ta a ciki nawa kenan biyar qalat wa rasulullahi sama jalisun inda albabi tace annabi sama na bakin kofa ma'ahu kafaluha yulawilaniha tauban tauban sai manzo sama ya tsaya wani ya rika wadannan tufafin guda hudu sai ya miko musu daya in ya ga sun ta sai ya kara miko musu daya har sai da ya ba su guda biyar din amma wannan hadisin zarifi الشيخ مصطفى بن عبد الله العدوي اسم الكتاب التجاني وأحكام النساء يجي فيه نوه حكي من الثقفي وهو مجنون حديث إيه بي فن النبي حديث يا بابا هو الحالي وهذه قالوا الحالي حديث يا بابا هو الحالي نعم جزاك الله خير annabi sallama yana yaki ummu kulsum ta rasu to yaushe ni ko musu wannan kayan annabi sallama yana bada an na so mu wani cewa yaki kuma na faɗa a yakin badar manzon kuma yana yakin badar na na ummu kulsum radiyallahu ta'ala anha ta rasu shi yasa da manzon sallama sama ya dawo sai ce Usman dillalar da mutanen badar suka kama yana ne sannan na biyu duk abin da aka samo na badar na ganima shi ma za a bashi saboda halalar jinyar matar da ne a gaba ne ba ne mata kamata da lafiya shi kenan ka kyale ko ka suna a gidansu saboda ita sayyidina manzon da suka ce ya zauna ya jinya matarsa masu yaji yakin bada shi yasa da aka zo uhudu sayyidina Usman yana cin waɗanda suka ba da shawara cewa albi kafirai ba su uhudu a koya musu darasi mun gane yanzu to wannan hadisin ne bai inganta to amma duk da haka an samu wai na tabi'ai da suke tabbatar da cewa mace za a iya mata tufafi guda biyar a matsayin lirka kuma asari na farko asarin da al-imam Abdurrazzaq ibn Abi Shayba ya fitar a cikin musannaf din sai ce daga Jurayd Jurayd tabi'u tabi'i yace kuntu li Aba'in na ce masajiduna Aba'u da Rabah babban tabi'i ko fi kan tukaffanul bar'at yace tufafi nawa ya kamata a yi mace a matsayin likafani qala fi salatati aswaj ce ayi amfani da tufafi uku wa thawbun fawqaha tulabbu fihi sannan a dauko wani tufafin sai a sa mata shi a matsayin a matsayin lifafa a nan da bai ta da shi qultu wala imara sai na ce idan ba a mata rawar ba a mata ɗan kwali ba ba komai qala la ce ko da a yi ɗan kwali ba ba komai walakinnaha a bil asa'ib illaha hay'atu ka hay'ati rajul sai dai ya halatta a samu wasu a samu a samu a samu al a samu wani abu da za a daura mata kamar bandeji a saman kanta ko kuma a sa a tsakiyarta in tana da yanayin namiji wato jikinta na da girma ko cikin tana da ƙarfi wannan asarin sabidu na afa'u ce al-imam ibrahim al-lakhdi shi ma tabi'i ne yace tukaffanu al-bar'at fi khamsati azwaj fa tawajja take idan ta mutu za a mata kafani guda ne yankun ay mata riga wa khimarun a mata dan kwali wa lifafun sannan lifafi wa min sannan kuma sai zai shine linfa ko ka ce masa linfa ko ka ce lifafu sannan warida um sannan si bayaji wato lilli kun ga lifaf shine babban wanda za a nan da zai ciki. a takaice ya dai tabbata a cikin fasohoyin tabi'ai cewa ya halatta mace a yi mata kayayyaki guda biyar al-imamu muhammad ibn sirin shi ma yake cewa tukaffalu al-bar'at fi khamsati aswar mace idan ta mutu za a iya mata kafani guda biyar Jirgin riga wa khimar da ɗanfali wa khifka sannan a samu abin nan zani da za a ɗaura masa kyalle wa lifafatai ko wa lifafatan sannan kuma da lifafa guda biyu wato a nan da zai da wani sannan a ƙara samun wanda ya fi shi girma shi ma a nan da zai ta ce iyaka rigar da ake sawa in za a sa musu dama riga ce za ta zama ɗanɗan take da shi kamar yadda rigar da ake sa waɗanda za a yi operation a asibiti sun san wanda aka dawo mishi operation a lokaci ya sanya rigar take buɗaɗɗiyar riga ko kuma irin kamar dai alkabba wannan ba riga ne hana ba a nan a bai buɗaɗɗe haka za a iya buɗe ta haka ake yin rigar da ake samu yawa Allah ya sa mu shiga da imani to waɗannan wasu matsaloli nan da suke da alaƙa da wannan shi kuwa mai aikin hajji idan ya mutu da kayansa ake yi malam bai kawo hadisin da ina jin a cikin nan ya kawo shi a wani bayi yake ko a cikin kitabul hadisi ne ko a wani abu ne kama da haka amma hadisin wani mutum ne yana tsaye hadisin kuma mutafakun alai al-imam bukhari da imam muslim sun ko shi wani mutum yana tsaye yana kan abin hawarsa a cikin arafa sai kawai dabbar su ta kayar da shi ta taka da Allah ba sai ya mutu sai manzo Allah kuma yace afshidu fi tawbai ku yi masa likafani da tufafin sa guda biyu shi sa Limamin Bukhari a cikin sahihin sa yi amfani da wannan hadisin ya fitar da babi babu kafnil muhrim ko ya kafa yukaffanu fi tawbai sannan sai sake ɗaukar hadisin sai ya fitar da wani fito sai ce babu al fi tawbai ya halatta kuma ya mutum da kafani da tufafi guda biyu domin shi wannan mamacin manzon sun ce wa kafinu fi tawbai ku rufe shida, da bi masa da kafani da tufafin sa guda biyu irin alƙayin aiki azumi sannan manzon sun sun ce wala tuhammihu ra'sa wala tuhammihu wala tuhammihu ra'sa kada ku shafa masa turare sannan ku rufe masa kansa ku rufe masa kansa wato wannan bayanin ka a kawo shi shi. sannan akwai riwaya Imam Muslim ya kara yace wala tuhammiru wajhahu wa ra'ahu kafku da kansa kuma kafku rufe masa fuska فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يوم غانا تاشا القيامة لا أتعيش هنا تلبية da ka ji abinin tashi a kiyama ka ji mutum ya tashi yana labbai Allah ku ba wurin tashi a kiyama bai wani waliyin Allah i mutum ya tashi a filin tashi a kiyama ka ji yana labbai Allah ku labbai to ba wurin tashi a kiyama bai ya mutu yana aikin hajji saboda haka shi mutumin da yake aikin hajji idan ya mutu ba a rufe kanta, sannan ba za a samu tafiya sannan ba za a rufe masa fuskarsa ba domin yadda ya mutu yana aikin hajji haka Allah ne waɗannan matsalolin da suke da alaƙa da wannan hadisi kenan da kuma ƴan matsalolin da muka iya tattaunawa wanda suke da alaƙa da littafin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani Allah madaukakin sarki ya jikan mu ya karbe mu ya karbe mu a matsayin masu imani وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan hadisin mun tattauna matsalar da kamar yi akan ta kenan sai kuma hadisin mu na gaba shi kuma zai bayani akan wanka malam ba ya zo da hadisan a tsare da ake yi wa mutum bai. ya kayar da hadisan suke kuma haka za mu ci muna karanta a kabin da na'in gani a wani littafi mai cin ashirin kun fahimta kar a zama da kwamramakon baya kun ga eh, a sun yi sallah ko mu na farko farko na sallah sallah gyawa satin da ya wuce mun yi bayani akan adadin kafar bari da ake ko sun satin ko mun yi bayani akan as-salatu salatu al-ghaib ko as-salatu ala al-ghaib ko as-salatu al-qadar ko kuma yau sai gashi muna bayani akan da kafai to kuma sati ne zuwa Allah ya sa muna da rai sai kuma mu bayani akan wanka to yadda hadisan suke haka nake bin su tunda ba muna karanta wani littafi bane da ke bayani ɗan ɗa akan ahkamul jana'i sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum malam idan mutum ya mutum ya tarar saura kabbara ɗaya a gama sallar gawa shi idan yayi yi kabbara fatiha zai karanta ko addu'a zai yi a wannan lokacin sai ya addu'a kawai in ya gane kowa kafara ɗaya in ko bai gane ba ya fi ya mutu kan san da ake ba sai ya fara da karatun fatiha in Allah ba wani sarki ya sa an zama Allah ya gani ya sai ta kanta fatiha ai addu'a ce. To. Wani ne, wani kasance har kuta imamu da ke sanin jarumawan

ita ba a mata ai rafkanuwa ai ba a mata su judu sahau la su juda fiha ko shi ma mahaukaci da yazo ya ai daga bayan ya zagi ko yayi zagi ita an ba ta shi akai kabbara akai kabbara akai ke fi ruku mai aka dauko wani da su jada yayi ga yana kowa ya ce da ba sai kulle mazaki ci duk an ba ya shi ne shin ba ya ba

ba su ba da kuma cewa a ce ba sai a bashi amma hakorin maka in zai iya ciruwa shi ma sai a ce duk da cewa asalin namiji bai kamata ya hakorin maka shi ta ba ba su kuma mata su dama yin ado ne waɗanda su ke nan su sai su je amma namiji ya je aiki hajji Thank you. gaggawa an sa abu kara za a gabo da masa wannan bargon da ake da ake rufewa ne ko zani da kuma yanzu zai zagara a shari'a a shari'antu malamai sun yi kama da kansu za ka lantar ne shi amma a cikin wasu malaman da ilimi suna ganin za a iya rufe amma a sunanta babu hadisin da ya ce a tashi wannan zanin da ake sawa ba a daga da shi babu hadisin da ya ce a tashi a tura ba a tura da wani su ba da kaucewa za a tallagawa ba ce in ba wani ka daga tallagawa ka dawo masu ake kira masu ta'ala shi ya ba da mata haka ya ce bayan rasuwar manzo Allah ta salama a juya a daina cewa assalamu alaika ta ce domin lokacin annabi na da rai amma bayan annabi sama ya rasu sai a ce assalamu ala nabi amma kuma su sahabbai su ba a wasu kamar na na isha radiyallahu ta'ala anha da wasu sahabbai da yawa sai wanda ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi bai saba ma Allah bai kuskure ba bai saba ma sunna ba wanda kuma aiki da fatawar sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya canza yake cewa assalamu ala nabi shi ma bai ga maksudi da lalaci ya yi kafin mutum ka gane ka faɗa haushi za ka ba ba abin da zai yi هذا هذا هو الأمان حقق بها مجيء tabbas daidai ba me ba su saboda ba haƙƙinsu ba idan mutum ya rinda ana jin halinsa yana da haƙƙi na a ba shi kwana uku kafin guda ana yin halin na kwana uku kuma sai idan alƙali ne ya tabbatar da cewa ya rija alƙali za a kawo shi gaban alƙali ko kotun shari'ar musulunci alƙali ya guji hanyoyin da ake bi ya tabbatar da tabbatar da yi in ya tabbatar da rija yi to zai yi halin na kwanaki guda uku a bashi kwana uku idan ya dawo musulunci shi ke nan ya huta idan bai da musulunci ba alƙali zai ba da hodar a kashe shi da kuma sunan hodar ko da shi ta ba da wannan cewa a kashe shi amma da kun mutane abin da ya tabbata a da ahalin wanda wal jama'a da manhajinsu ba haƙƙin su bane su rika ɗaukar haƙƙi a hannunsu akwai haɗari a bamma mutanen da suka ɗau haƙƙi idan aka bamma mutanen da suka ɗau haƙƙi a hannunsu to mutuna za ka yi ta afuwa dama wani na jin haushin wani shi ce kawai da ya kwace ta aikata musulunci kuma ba yadda da famba ba a zuwa rayuwa na hajji a hajji ne na hukuma shi ya sa a sheikh abin nan abul hasan ali annadawi dai daga cikin malaman suna a kasar indiya Allah ya ji kansa ya rubuta wani littafi ya sa masa suna riddatun wala a aba Ya ce ga yadda ana yi amma ba sai dina abubakar kasan sai na abubakar ne ya ce ko shi kuma sai ya yanki masu rinta ba a yi da sai na abubakar magajin sai na abubakar sai ya ke tattalin ana rinta bakin ciki ya kusan kashe ka damu amma ba daidai ba ne mutane su je su zo hukunci a hannunsu ya zo kuma daga baya ya zama fitina mun gane Assalamu alaikum. Kana ga ba ta mala. To kike sallama ba ma ka ilimi ba kai.

shi aka ma sallar, sallar wannan na nuna Allah ya zaɓa ma annabi ta abin da ya fi wanda amma bayan nan halin mutum shi ke zazzuba a da hadu da aikin idan mutum ya aikin arziki ko shakku aka masa to sai ya tashi daga shakku sai ya zama wasu shakku ba kun yi ba ke nan ai an kira kabarin da kuke saboda ba wannan ba uwa ta da malam nan da ake sai ne ita uwar da ɗan kasa mun gane saboda haka eh, shi kuma wancan an ce masa lahat saboda karkace wanda ake aji a ibi kasa ta can gefen a can ciki shi za ka ce masa lahat lahat na nufin eh, mailu karkacewa shi kuma wannan an kira shi da shakku saboda inda za a sa mutum din bayan an yi uwa sai a yi mata ɗa ko a yi mata ya a tsakiyarsa shi za a ga da shakku kaga idan mutum shakku aka masa in mutumin kirki ne shi sai wannan kuncin na ma'ana sai zama yalwa a nema amma ko na hada aka ba mutum amma da cikin banza da shi ila da ba zai amfani shi da komai ba ta wannan na Thank hmm. you. ni ban taɓa yi ba eh, ni ban taɓa yi ba akwai wanda muka yi a ma'ahadi sai ya zo sai ya gabatar amince sati mai zuwa shi yana da experience ana shi ya zo sai ya zo ya zo da shi sai ya zo sai ya sai sati mai zuwa mun yi wanka sai ya zo sai ya wanka yana da kyau a saboda ana samu in ka kalla ce ga alayi zai ga wani da ne a daya yanzu mu nan bangaren mu wajen layin zamfara wanda na tabbatar da suna yin wanka mutum biyu su ne ba zan faɗi wanda na sani ne ban ce su ke nan ba wanda na sani daga malam sama'ila sai kuma malam imam ya tala su biyu na sani a bangaren nan ke ban san can sama ba in san kuma sauran wasu wajaje ba amma su dai waɗannan su fi da san suna ma maza wa su haɗa su sun da sun suna wannan aiki kuma ka tambaye su Allah ya saka musu da alheri dukkanin su da farfara a tare da su akwai matasa wanda ya kamata a ce su tafi su ma ko ba ka ba ka wata rana ku a ce ga wata gawa an rasa mai wanki ta wani iya zuwa kaga ba wata ce da kyau mutane su iya a cikin Muhammad Salim Tayyib na kan kawo irin wannan an taɓa masa tambaya yana karantarwa sai aka yi irin wannan tambayoyi su dai ba aikin ku bane akwai masu to su wasu da ne cikin masallaci yana da waɗanda gwamnati ta ɗauka masu wanka akwai takin wanka ƙato alal aƙalla ta samu akwai gadaje guda uku ni na je na zo su da yawa daga cikinsu sai wajen wanka kawai ba ka sha'awa wajen wankan gawa kai ma maka shiga kai wanka kaji su inda suka damu da addini duk masallaci ba wai masallacin juma'a ba kawai akwai masallacin unguwa da ta gani a maka Masallace ke ba ɗaya ba ma duk suna da maksila wajen yin wankan da suna da su da ta dauke su da an mutu kawai sai dai a ji a ko gawa ko a asibiti ne ko a ina ne sai a kawo ta wannan ɗakin na masallaci sai a mata wanka a shirya ta kawai sai ya abin da ko ba ta bai zuwa ba dai an su samu lokaci ya zuwa ya aikaci abu ne yau aka ce na yi sa na kai ka fita daga mutuwa kenan ka dawo na su sai makoci da shi ba ta da lafiya sai makoci shi ko bai samu damar zuwa ya ce mishi ya ciki wani ya kaza sai aka ya yi matar samu shi da matar sai ga wani kawai sai wai ana Allah ya wasu zuwa wannan makocin da shi ko bai taɓa cin mishi wai ya abinci zuwa an fara Allah ba abu ba shi wai wai ce wallahi ba zai sallata mai da ba malam cikin abun akwai kuskuren haka ko ai kuskuren ba ne zai ce haka don bai tsaye ba don yanzu abubuwa da yawa sai su faru baka sani ba in ce na yi wannan abubuwan sun sha faruwa ba sani akwai mutanen da sai su kwanta su jinya Allah ya sani ne ban sani sai dai kyau a cikin musulun su kuma zuwa kuma ni zan je musu sallah to ni so sai a jari a ce ba a yi dan musu ni ne liman limamin gawo ba za a yi dafa ban sani ba abubuwan mutane sun mutu yawa hakkokin rayuwar nan sun cika nan mutane sai abubuwa da yawa faru wallahi ba sai so daga sai mun kaba sunan mu kudi yanzu ni kamar ni yau ban ba ku wani labari da ba da za an gama sallah wani dattijo ya zauna a nan wajen ya sallah an gama sallar juma'a kun gane ni na ja sallah da su ni ne hudu ba an gama sallah ya taso ya gesa ya ce kana ciwon kafa ne sai na ce ina ciwon kafa Allah ya saboda ya na tabbatar da bai sani sai yau ya gani to ka ga to shi da nan sai in kace shi kai baka sani ba ko ko kuma in yi banza da shi kace ke ko ce ya nan amma ya mun addu'a ne daɗi sai Allah ya saboda suna ciwon kama ne malam kuma anan ugo yake so ka gani ya abubuwa ne kwakwalen mutane abubuwa da su ya ba su nan mu da eh, eh, eh, yi ne ma na a wani bari yi an kai ne da kai sai a a rawani ba a samu rashin da ya zo da rawani shi zama a kyara shi ni tambaya ta za ka mana na rana ya da ke karatu hmm. ka yi bayani game da sallar zana'ida hmm. ko hmm. ta ci ne shi da alaihi wasu jama ya kada hannu ya ɗaya eh. ko da ƙara wa har ya gama kuma bara haka yake har a yi biyu? haddadi kwarai tambaya ce mai kyau eh, sunna ba ce mutum ya taɓa da hannun ba in aka ce Allahu akbar aka yi da ihrami sai mutum ya maka da hannun shi kawai ake da shi ai ta kabbar bari kawai na Amma Allah ba zai ta daga kun hmm. na to idan me ya zo <laughs> idan me ya zo za a ga bambanci eh akwai bambanci gaskiya saboda ai wankan janaba mutum zai kanta ne kuma ɗaya kawai ake kuma akwai abubuwan da ake sawa a wankan gawa ake da bukatar su wanda mutum mun zai wankan janaba da kuma wankan shi bai ba ko a wankan shi bai ba mutum zai wankan gaya amfani da sabulu ko ya je amfani da magariya a abin da magariya kaga duk ba zai amfani da ba sannan kuma ya zuba kafin a cikin ruwan da zai yi wankan kaga da bambanci kenan eh sannan kuma akwai wasu bambance-bambance kamar nan yi masa tsarki misali eh, kafin a yi masa wankan sannan da yadda ake matsa cikinsa ai idan mutum ya je wankan gawa mutum ya je wankan janaba sai matsa ciki shi shi ko kaga mamaci in yana kwancin nan ana matsa cikinsa ko domin najasar da ake tsammanin akwai sauranta a ciki ta fita mun fahimta yawwa to tambaya ce mai kyau kaga da bambancin kenan wani ya sake kullowa hmm. ce amsa da tambayar da wani ya yi a nan ne ya gara sabo? eh ba ka ji ta ba ke na na ji amma hmm, ya tabbatar da biyu aka yi ko kuma saura ɗaya ba to sai ya riska kawai ya yi sai ya mamacin addu'a a ba zai zai ba zai yi ba shi kenan su kada ya samu ana sallama ana sallama shi kenan sai ya gaba shi ba da an sallame ba zai to shi ba zai yi nashi ba ba a sahau babu tawabi'u sahau a ciki ko tawabi'u tarki a cikin salatu salatu ala janaza Allah ya ji kan Allah ya sa mu cika da imani sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wannan fa yana nuna mana da kan kuma sai ga abubuwan da za a yi ba wasu masu wahala bane yanzu da wannan mutumin ya mutu kwanaki shugaban tsohon shugaban ƙasar South Africa wanda suka Mandela wanda suka abu idan ka hidimar da aka yi a wannan yana da sai an ke in ba kamar shi wanda sai an tatake duk dangin shi gaba ki da sai duk sun zama talakawa wannan yake da babbar da ko yana wuta fa ha akwai mai shakka game da majela na wuta majela kafiri ne ai Allah ya riga ya saka masa duk abin da ya na alheri ya majela mutumin kirki wallahi na ta umshi addu'a a tasiri na taɓa mishi addu'a da shi na ce Allah ka sa man dele musulunta amma sabaka alqadr addu'a Allah ya riga ta saboda sirrin mandela hawaya shi ke wuta ba imani duk wannan aikin alkhairin da ya yanzu hatta mu musulmai gashi mun yabe shi to shine sakamakon da Allah ya bai a duniya da wannan kyautukan da ake ta bashi da ya faɗin shi da aka yi ya shahara a duniya an ce cikin abin da ya mutu da shi akwai bakin cikin Najeriya an ce cikin abubuwan shi na damuwa da ya mutu da su akwai bakin cikin yadda Najeriya take ci gaba to kan wannan ma ya abin arziki ya fiya mu bakin ciki subhanakallahumma ba bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta cikin wa atubu ilayk kan mu shiga wani bashi